لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau shida ga watan zulhijja bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda yi daidai da sha shida sha bakwai ga watan augustus shekara ta 2018 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi sifatillahi wa asma'ihi husna na salih muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 77 a cikin wannan littafi mun kwana a daidai gabar da malam ya koro wato marhaloli guda uku wanda wato shek abu hassan al-ash'ari ya bi kafin ya zama ahalis sunna saboda haka wannan mun karanta marhalatin ula da malam ya bi shi ne i'tizal farkon aƙidar da malam ya ginu a kansa ita ce aƙida ta mutazilanci idan an ce aƙida ta mutazilanci su ne mutanen da suke gabatar da kwakwalwa a kan nassi sun ce duk abin da nassin da ya ci karo da kwakwalwa ka ajiye nassin nan ka yi amfani da kwakwalwarka su ne masu fifita kwakwalwansu akan nassi na ƙur'ani ko hadithi kuma suna da maganganu masu yawa gurɓatattu a cikin aƙida da suka fesa gubar a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yau akwai wa'anda suka ɗauki wani yanki na aƙidarsu ko sun sani ko ba su sani ba amma suna rike da irin wannan mummunan ƙuduri su ne suke inkarin rashin tabbatuwan aljanu su a wajensu ba su yadda akwai aljanu ba kuma ba su yadda akwai sihiri ba ayoyin da suka zo a cikin ƙur'ani da suka yi magana a kan sihiri suka canza musu ma'ana suka ce kawai rufa ido ne ana nuna maka a zahiri kamar haka ne amma ba haka ba ne suka ce kawai babu sihiri suka yi inkaranta ayoyin da suka zo a kan da hadithan da suka zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa sihiri ma suka ce ƙarya ne hadisin ma ya fada a cikin khabaru ahad idan an ce khabaru ahad a wajen malamai na ilimin hadithi shine hadisin da ya fada karkashin abu guda uku ko dai ya zama garibi in an ce garibi shine hadisin da aka rawaito wajen sahabi guda daya duk inda zaka zagayo mutum ɗaya ne dai kawai ya jiyo maganan daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misalin hadisin innamal a'malu binniyat wannan hadisi duk inda ka zagayo sayyidina Umar ne ya rawaito sa babu wani sahabi da ya taba rawaito hadisin sayyidina Umar ne kadai ya rawaito hadisin kuma hadisin ai Bukhari ne da Muslim ko to suka ce idan hadithi ya fada cikin garibi ko al'aziz in an ce al'aziz shine hadisin da an same shi a wajen mutane biyu daga sahabbai mutum biyu ne suka ji labarin nan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce mashhur mutane uku zuwa tara ko goma su ne kadai suka ji a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to suka ce in hadisi ya fada wannan tsarin in dai a akida ne ba za a aiki da shi ba saboda haka wancan hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mala'iku biyu sun zo masa ɗaya ya tsaya a wajen kafa ɗaya ya tsaya a kansa hadisin na Aisha cewa an masa sihiri suka ce wannan hadisin ƙarya ne suka ce na farko in an ce tsiri ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ya taba wahayi saboda haka ba su yadda ba to wannan aƙidar asali mu'tazila ke da ita kuma siffofin Allah ga baki ɗaya suka kore suka ce ba yadda ba ba su yadda da siffofin Allah ba amma sun yadda da sunayen Allah siffofin suka ce basu su yadda da shi ba suna da zantuttuka da yawa wanda suke kuma suna daga cikin waɗanda suke kururuta yin fito na fito da shugabanni amma wanda suka fi su nisa a wannan babin su ne khawarij to su ma suna karfafawa akan wannan kuma idan mutum ya yi saɓon allah sun fitar da shi daga addinin musulunci amma ba su shigar da shi kafirci ba suka ce ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba to Allah ce huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min guda biyu ne daga kafiri sai ne sai mumini sun ce shi ya fita daga musuluncin amma bai shiga kafirci ba a duniya amma suka ce a lahira dawwamamme abin dawwamarwa a wuta kaga inda ya zama da wamami a duniya ne su kenan ya zama kafiri kenan wannan yana daga cikin maganganun da mu'tazila suka faɗi me dalilin su sun ce wai in Allah ya alkawali sai ya cika to in dai mutum ya saba wa Allah to ya zama ya zama ya fita daga addinin musulunci amma bai shiga kafirci ba khawarij ne kai tsaye suka ce ya zama kafiri to mu'tazila suna da wannan akidar a cikin wannan akidar aka ya yi rayuwa shekara arba'in to ga marhalarsa ta biyu sai mala ya ce almarhalatu thaniya marhala ta biyu a aƙidarsa bayan ya bar wancan bayan shekara arba'in sai ya shiga wato marhala ta biyu shine marhalatun bainal i'tizalil mahab wa sunnatil mahda marhala ta biyu ita ce tsakanin mu'tazilanci tsantsa almahab, bi ma'ana tsantsa wa sunnatil mahaba da kuma tsantsan sunna salaka fiha tariqu abi muhammad abdullah bin sa'id bin kulab ya bi tafarkin abu muhammad abdullahi bin sa'id bin kilab abdullahi bin sa'id bin kilab yana daga cikin ra'sul mutakallimina yana daga cikin jigo a bangaren wato malaman da suke magana akan falsafanci kuma ya yi rayuwa ne a basra ya yi rayuwa a basra lokacinsu hassan al-basri duk da yana gaba da shi to amma yana da irin wannan mummunan aƙidar to sai ya bar wancan sai ya shigo wannan su kuma wannan aƙidar tawili akwai sunayen allah da suka tabbatar akwai siffofin allah sun tabbatar da dukkan sunayen allah amma cikin siffofin allah akwai wanda suka markwaɗe shi suka canza mai ma'ana akwai wanda kuma sun tabbatar da shi yadda allah ya tabbatar wa kansa akwai kuma wanda ma korewa suka yi to aƙidan wato ibnu kulab kenan da ake su kullabiya wanda shi abu hasan al-ash'ari ya shiga sai aka saboda jigo ne a can yana da wato sani mai nisa sai ya zama shi ma jigo a wannan bangaren malam ya ce kala shaikhul islam ibn taimiyya ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin majmu'ul fatawa nasa ibn qasim Minal al sadisu as ashar a mujalladi na goma sha shida min majmu'il fatawa Ibin qasim a cikin majmu'ul fatawa na Ibin Kasim walashariyu wa amthaluhu barzakhun bayna as-salafi wal jahamiyya yace abu hasan al-ash'ari shine wal ash'ari shi abu hasan ashari karan kansa wa amsaluhu da irinsa wa'anda suka yi zamani a daidai wannan lokacin barzakhun baina salafi wal jahmiya wato tsaka tsaki ne tsakanin aƙidar magabata da kuma aƙidar jahamiya aƙidar jahmiya abinda ya sa malam ya ce baina salafi wal a wani waje sun tabbatar da abin da salaf suka tabbatar sai aka ce bai salaf a wani waje kuma sun bi hanyar su jaham bin safwan suka kore sunan eh, siffofin Allah suka yi tawilin wa'ansu kaga ya bi tafarkin da jihar bin safwan ya bi wajen kore siffofin Allah shi sa a lokacin ibnu taimiyya da ya munazara da wa'ansu daga cikin irin masu wannan akidar suka ce ai suke so su hada ibnu taimiyya da shugaba khalifa ka san daman idan kana malami kuma allah ya baka karbuwa a cikin al'umma to daga nan ana iya samun wa'ansu da za su yi maka hassada kan ilimin da allah ya baka to a wannan bangaren ibnu taimiyya a zamaninsa tunda allah ya halicci mutane a zamaninsa ba taɓa ganin malami irinsa ba ba a taba ganin malami irinsa ba kuma shi kansa ma bai taba ganin malami irin kansa ba saboda bai wanda Allah ya masa tun yana karami malaminsa ya yi masa saduda tun yana yaro ya ce yaron nan akwai babban al'amari a sha'aninsa kuma ya yi shahara ne da sunan babarsa ita ce taimiyya don malama ce ya samu karɓuwa ta dalilin sunan mahaifiyarsa ya ɗaga duniya ta sansa sunan babarsa ce taimiya kuma ita malama ce mai karantarwa a hannunta ya haddace Kur'ani, ya karanta luga ya karanta duk wani ilimi sannan ya shiga cikin malamai to a wannan lokacin ne ba a taɓa ganin zakakurin yaro tun yana ƙarami wanda wato ƙwaƙwalwarsa ya wuce a buga misali ba a kwatanta shi ma da kwamfuta duk wani karatu da kake ji an ce ibnu taymiya ya rubuta ko littafi da kwakwalwa suka rubuta shi da kane ba wai ya zauna ba ne ya ɗauki kwamfuta ko laptop ana installing ɗinsa ana abin na a'a da kane duk karatun da ka ji yayi duk wani littafi nasa da ka sani da ka yi rubuta ta to ɗalibinsa ma ibnu Kayyim da zai tafi daga makarantar babansa jauziya a iraq zuwa saudiya zai je aikin hajji ya ga zaman da zai yi a kan raƙumi kada ya bata lokaci na wa'annan kwanakin shine ya zauna fa yana rubutu sai rubuta zadul mi'ad fi hadi khairul ibad dan zaman nan da mutum yake kan raƙumi yana tafiya ne yake rubuta ya rubuta littafi mujalladi shida duka iliminsu suna a kwakwalwa a haɗa zukatansu yake duk inda suka tafi suna tafiya ne da iliminsu shi yasa da suka mutu suka mutu da me da karatunsu suka wuce to mu na kan littafin ma ya gagare mu karantawa ba mu haddace ba na littafin ma ya gagare mu karantawa to shi sa suke kwatanta shi tsakanin baina salaf wal jahamiya to a wannan lokacin da ibnu taymiya ya munazara sai suka hada shi suka ce ai ibnu taymiya yana siffanta Allah da siffa ta mutane sai shugaban da yake yana da kaifin basira kuma shugabanni na wannan lokacin za ka gan su malamai ne na musulunci sai ya kira su sai ce to ku zo kai me kake faɗi akan Allah ibn taymiya ya kawo ayoyi ya kawo hadisai sai ya ce ma wancan kai kuma me za ka ce akan ubangijinka sai ya ce aini ina cewa ba za a ce akwai Allah ba kuma ba za a ce babu shi ba ba za a ce yana sama ba kuma ba za a ce yana ƙasa ba ba za a ce yana gabas ba kuma ba za a ce yana yamma ba ba za ce yana kudu ba kuma ba za a ce yana arewa ba ba za a ce yana cikin duniya ba ba za a ce yana wajen duniya ba da wannan khalifan ya kalli sai ce ha'ula'i qaumun aba'u rabbahum wa'annan mutanen su sun batar da ma kansu ba su san ina ubangiji sai ke ba a to mutumin da wanda aka siffanta shi da wannan siffa ai ka san babu shi kenan zai ce lallai wa'annan ba su san mawaye ubangijinsa ba sai ya kore su to a wannan lokacin majmu'u fatawa na ibnu taymiya shine yake faɗin wannan maganan yace akhadhu min haula'i kalaman sahihan sun ɗauka daga magabata shine salaf sun ɗauki magana ingantattu daga salaf magabata wa min haula'i usulan aqaliyatan dhannuha sahihatan wa hiya fasida kuma suka ɗauka daga ɗaya ɓangaren su ne jahamiya usulan suka ɗauki tushe na aƙidan jahamiya akaliyatan amma irin tushe na ƙwaƙwalwa saboda su suna gabatar da ƙwaƙwalansu shi asalin ne aƙidan jihar bin safwan ya fara munazara ne dibeti yi da wa'ansu mutane da basu yarda da akwai allah ba sai suka samun shubuha sai da ya kwana arba'in bai yarda akwai allah ba da ya gama wannan tunanin ne sai ya ce to ba za ka ce akwai Allah ba ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba ba za ka ce yana cikin duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba duk wanda ya ce Allah na sama kafuri ne in ji Jahan bin Safwan shine faɗi wannan magana to duk waɗanda suka biyo bayansa sai suka ɗauki wannan aƙida ta jihar bin safwan suna tafiya kuma suna fesa wannan guba a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sun yi amfani da kwakwalwa zannuha sahiha suka zaci cewa wai ingantacciya ce wahiya fasidatun malam ce alhali kuwa gurɓatacciya ce ba kyakkyawa ba ce amma sun ginu da wannan akida jahan bin safwan fa har aka yanka shi bai gushe yana faɗin wannan maganar ba to abu hassan shine sai ginu akidan asha'ira a haka take wani waje ta tabbatar da abin da Allah tabbatar wa kansa kaman as-sami'ul alim al basir suka ce sam'uhu laysa ka sam'ina wa basaruhu laysa ka basarina nan a wannan bangaren sun bi tafarkin ahli sunnati wal jama'a amma a ɗaya bangaren inda Allah tabbatarwa da kansa hannu sai suka ce ni'matullah sai suka ce hannu ba ana nufin hannun Allah ba ana nufin ni'imar Allah wa thawabuhu da ladansa kaga sun juya ma'ana haka wa'ansu suka dinga yi wannan akidar canza ma'anar sun ɗauko ta ne daga jahaniya to zaka ga sun ɗauka a nan sun ɗauka a can sun ɗauka a nan to shine mala ce haka ita aƙidar sha'ira take wani waje in ka ji su za ka ji su daidai sun bi tafarkin salaf wani waje kuma idan ka ji su za ka ga sun yi haka da magabata to shine mana yace to ibn taymiya ke faɗin cewa a wannan marhala ta biyu ita ce marhalar da shi abu hasan al-ash'ari ya bi to a marhala ta uku shine wanda za mu shiga bayan wannan bayan ya ƙara mafarki ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzala ce na hore ka da bin tafarkin malaman hadithi. haka ya ce ya gani a mafarki sau uku a goman farko na watan ramalana ya yi wannan mafarkin a goman ta biyu ya ƙara yin wannan mafarkin ya ga manzala manzala ce mai wai har yanzu me kake jira a goma ta uku shine ya ce ya tuba ya bar wannan to almarhalatu thalitha marhala ta uku a aƙidar da shi ya mutu a kanta malam ya ce marhalatun i'tinaku مذهب أهل السنة والجماعة أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة يتي مرحلة أكو ستيج أكو ديبي باين يا بروانتك اعتناق مذهب أهل السنة والحديث يا ريكي يا كاما مذهب ta malaman hadithi da sunna muktadiyan bil imami ahmad yana koyi da imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu allah ya ji kansa da rahama kama karrarahu fi kitabi kamar yadda shi imamu wato abu hassan al-ashari ya tabbatar da wannan akidar a littafinsa wani littafi al-ibana an usuli diyana shine littafin da shi ya rubuta wani zai yi tambaya a nan me yasa aka jingina shi zuwa ga imamu ahmad ba a jingina shi zuwa ga imamu abu hanifa ko imamu malik duk da suna gabansu ko haka ne saboda imamu ahmad shine ake yi wa lakabin imamu ahli sunnati wal jama'a duk wani sunna da ka sani manzan Allah ya kwadaitar da za a fitunu a zamani daga baya da manzan Allah ya ce abita imamu ahmad shine nassi ya tabbatar na tarihi ya bi wannan sunnonin ya jajirce akan wa'annan sunnonin wanda su suka fi komai wahala wajen ɗabbakawa to imamu ahmad ya ɗabbaka su na farko lokacin da ma'amun ya hau kalifanci shekara ta ɗari da da casa'in 198 yana matsayin khalifa sai ahmad bin du'ad al-mu'tazili ya lallako sai ya yi ya raɗi wannan khalifa da ya raɓi wannan khalifa sai khalifa ya ɗauke shi sai ya sanya shi chief justice ya zama shine chief justice na na duniyar musulunci gabaki ɗaya to a wannan lokacin shi kuma dan aqidan mu'tazilanci ne sai ya sa aka dinga azabtar da malamai a cikin malamai akwai wanda ma aka kakkashe su wannan mutumin ne yasa haka su imamu suhunun maliki sun sha wahala su imamu shafi'i su ali bin madini duk an azabtar da su ta kan wannan mutumin yasa tunda shi ne chief justice duk abin da ya tsara dole abi in ya gaba kamai ba ya kashe ka wanda ba zai iya kashe su ba saboda tsoron wani abu zai biyo baya ya daure su irin su imamu ahmad to tun daga wannan lokacin sai da aka shekara talatin da biyu suna shan wannan azaba imamu ahmad ko ya aka yi ta azabtar da shi imamu shafi'i ya ce ni na tabbatar da an yi wa imamu ahmad bulala dubu ɗaya akan wannan matsalar amma bai taɓa canzawa ba kai duniya ta fito suka zo suka samu imamu ahmad suna jiran ya ba da fatawa jinin wannan shugaban ya halatta su yake shi imamu ahmad ya ce manzala ya hana yaƙi ya hana fito na fito da shugabanni ku yi haƙuri kaga in akwai wanda ya kamata ya yi wa kansa fighting ne ko irin azabar da yake sha amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Huzaifa wanda Imam Muslim ya rawaito ya ce sayakunu min a imma." a bayana za a samu shugabanni la hata duna bi hudaya ba sa aiki da shiryata wala ya nuna bi sunnati kuma ba sa aikata ta a aikace ko a ofis ɗinsu ko suna yi sai ce wasa ya fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani insin a cikin wa'annan shugabannin za a samu mazaje cikin su za su tsayu zukatansu zukatan shedan ne amma a jikin dan adam in ka gansu mutane ne amma zuciyarsu na shedanu ne sai huzaifa ya tambayi manzan Allah kaifa asna'u ya rasulullah in adraktu dhalik ya ma'aikin Allah ya zan yi idan na samu kaina a irin wannan zamanin da shugabanni lalatattun mutane ne kuma ba sa aiki da sunna yaya zan yi sai manzo Allah cewa huzaifa tasma'u wa tuti'u lil amir ka ji maganan da wannan shugaban zai gaya maka kuma ka yi masa biyayya wa in baba zaharuk saboda muguntan wannan shugaban ko da ya dake ka a bayanka wa da maluk sa aka kwace maka dukiya fasma wa ati' ka ji maganansa ka yi masa biyayya in bai sa ka saba wa Allah ba to imam Ahmad ne dabbaka wannan an zo da shi wata rana ana mai bulala sai ce da Allah ku ɗan yi hakuri sai shiga cikin ɗaki sai tuɓe rigansa sai ya ɗaure wato duwawunsa sai ya fito yana fitowa suka ce za ka bada an ce ana so ya bada fatawar cewa ƙur'ani halitta ce ba maganar allah ba sai ce ga baya na ku da sai suka ce a ah, mun tunanin za ka bada fatawar ƙur'ani halitta ne sai ce a'a sai dai in mutu ba zan taɓa cewa ƙur'ani halittar allah ne bayan na san maganar allah ba ce abin da ya sa kuka ga na ce ku bani dama kuna duka na a duwawu kada ku ci gaba da duka na saboda girman bulala da kuke amfani da shi ya fasa wando na al'aura na ya bayyana shi sa na cire rigana na ɗaure uwawuna na baku baya ku da kayan da kuke so a irin wannan halin fa mutane suka zo suka ce yaya fatawa ake jira ya ce me jininsa ya halatta duk mutanen garin za su yi musu gore imam ahmad ya ce kowa ya koma gidansa manzo Allah ya hana manzo Allah ya hana a yi musu gore dan ya ce man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yafi li bi'adin ahda falaysa minni wa lastu minhu yace duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'ummata ya daki wancan ya cutar da wancan baya yin haba-haba wajen cutar da musulmi mumini kuma baya cika wa kafirin alkawali alkawalinsa ba ni ba wannan mutumin ranar tashin kiyama baya cikin al'ummata ni ma ba na kidaya shi daga cikin mabiyana ya ce saboda haka kowa ya koma suka koma imamu shafi'i da wahala ta yi wahala sai ya tawili sai ce inna taurata والإنجيل والزبور والقرآن كل هؤلاء أربعة مخلوق ويحرك أصابعه إمام الشافعي سيتي التوراة da injila da zabura da ƙur'ani wa'annan a zuciyarsa ya ce ina nufin yatsuna ɗin nan halittu ne sannan aka kyale shi sai dai wannan tawilin amma imamu ahmad ya ce ina ba abinda duk wahalar da za su bashi sai dai su bashi ba zai taba cewa qur'ani halittar Allah ba ne. aka azabtar da shi aka azabtar da shi ya ce jama'a ku yi hakuri kawai fatawa ake jira ya bada in ya ce jinin su ya halatta duk ƙasan za su yi musu bori imamu ahmad ya ce a'a manzo ya kaga inda mutum ne a yanzu zai ce ai suna kyan addinin musulunci ko ai musu me ai musu bore ka je ka duba tarihi na duk duniya babu kasar da ta shiga bore ta ci riba a wannan boren babu shi ka je ka duba tarihi da kyau tun daga lokacin da wanda ya kirkiro wannan aikin shine abdullahi bin saba'a al-yahudi ba Yahudi ne ya kirkiro ta kuma wa ya kirkiro wa sayyidina Usman? da shi ne dalilin kashe na Uthman ba yahude ne ya fito da wannan fikirar ya ce in kuna so ku samu fans ya ce ku saki shugabanninku a mambari mutane za su so ku yau ba haka bane eh magana ce ta ta Abdullahi bin Saba ya ce in dai kana so ka karbi zukatan talakawa su yi supporting ɗinka ka yi suka ga shugabanninka akan mumbari tastamilu ilaikun nas haka ce mutane za su karkata zuwa gari ka za su dinga kabbara Allahu akbar duk duniya ba mai faɗin gaskiya irin wani to fikira ce ta Abdullahi bin Saba'a ya fesa wannan guba a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yau muna fama da wannan guba to shi sa ake cewa duk wanda za a kwatanta shi zuwa ga sunna sai a ce imamu ahli sunnati jama'a shine imamu ahmad shi sa malamai suke cewa Allah ya taimaka wa addinin musulunci da mutane biyu da sayyidina abubakar a lokacin da mutane suka yi ridda bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da kuma imamu ahmad a lokacin da wa'annan jigajigan mu'tazilawan suka hau taragon mulki a lokacinsu sai da aka yi sai da aka yi shekara talatin da biyu tun daga wato 198 har sai da aka kai ɗari biyu da talatin wasu suka ce a'a da ɗari biyu da talatin da biyu sannan lokacin mutawakkin billah ya hau sannan shi kuma ahalis sunna ne duk malaman da aka kama har da imamu ahmad a lokacin lokacin sura 'yan shekaru ƙasa da takwas ya bar duniya imamu ahmad sannan aka sake shi sannan aka ce su ci gaba da karantar da mutane an kulle su kulle shi ba ka yi amma duk da haka an zo mutane sun zo neman fatawa a wurinsa kuma saboda a lokacin yana da karbuwa duk duniya ana jiran ya bada fatawa mutane su yadda da fatawar ya ce ba zai bada ba kaga ya aiki da karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wannan jarabawa to daman akan gane malami a lokacin da ya shiga cikin jarabawa yana aiki da karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan musibar ko bai yi aiki ba daga nan ne ake tabbatar da kasantuwarsa akan sunna to Imam Ahmad ya Allah ya tabbatar da shi akan wannan sunna kuma ya raya ta kuma dalilin wannan sunna ta ɗaukaka bayan sun yi haƙuri sai kuma Allah ya kawo nasara shine mutawakkil billah yana hawa sai ce duk malaman da aka kama a sake su hana su karantar wanda aka yi ce duk su ci gaba da karantarwa to kaji illan daman gurbataccen mutum idan ya kusanci wato manya-manya daga cikin shugabanni sai ce wa huwa min akhiri kutubihi aw akhiruha yana wannan littafin alibana an usuli diyana yana daga cikin karshe karshen littattafan da shi Abu Hassan al-Ash'ari ya rubuta ko ita ce ma littafin karshe da ya wallafa a rayuwarsa har kuma Allah ya karɓi ransa qala fi muqaddimatihi ya faɗi a farkon littafin nan wani littafi al-ibana an usulud diyana yace ja'ana ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin azizin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana da littafin nan buwayayye wani littafi kenan alqur'ani لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل gurbataccen abu baya zuwa wa ƙur'ani min bayni yadayhi a gaba gare sa wala min khalfihi balle a bayansa tanzilun min hakimin hamid saboda ƙur'anin nan tanzilun saukarwa ne min hakimin daga Allah mai hikima hamid abun yabo jama'a fihi ilmul awwalina wal akhirina a cikin wannan qur'anin Allah ya tattaro ilimin mutanen farko da ilimin mutanen ƙarshe a wata bugu na wannan littafin na al'ibana min ne kawai jama'a min ilmil awwali na maimakon fihi ya ce jama'a من علم الأولين والآخرين وأكمل به الفرائض والدين ده قرآني ألا يكمل دك فرلولي ده كما الديني فهو صراط الله المستقيم قرآن النن شيني تفركن ألا ميكك وحبله المتين ده إجير ألا ميكربي وانا بايا تنكيوا من تمسك به نجا duk mutumin da ya riko da ƙur'ani ya tsira duniya da lahira wa man khalafahu balla wa gawa duk wanda ya saba wa ƙur'ani ya bata ya halaka wa fil jahli taradda ya afkawa jahilci bi ma'ana ya gungura cikin jahilci kalman taradda bi ma'ana kamar a gunguro abu ya gangaro to shine ake nufi da ya gangara cikin jahilci wa haffa Allah fi kitabihi ala tamassuki bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kwadaitar a cikin littafinsa akan ruko da wannan sunna ta manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa faƙala azzawajal, allah mai buwaya da girma sai ya ce wa ma'ata kumin rasulu fahuduhu duk abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku yi riko da shi wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ku daga shi ku bari ila an kala har zuwa inda abu hassan al-ash'ari ya ce fa'amarahum bi ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da yi wa manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa biyayya kama amarahum bi ta'atihi kamar yadda Allah ya yi umarni da yi wa ubangiji biyayya shi karan kansa wada'ahum ila tamassuki bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam Allah yayi kira zuwa ga mutane su yi ruko da sunnan manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayansa kama amarahum bil amali bi kamar yadda Allah yayi umarni ga bayansa su yi aiki da qur'ani Allah ya ce kowa ya yi aiki da me al-Qur'ani shine kadai tsiran mutum ni in yi aiki da shi a gidana a inda nake sana'a a cikin rayuwana mu'amalata da abokaina da 'yan uwana da iyayena da kowa nawa kai ma haka kowa ma haka to shi ne asalin ruko da ƙur'ani ba wai ka ɗauka ka karanta ba a'a abinda umarnin da ke cikin qur'ani ana so ka fito da shi ka sa shi a aiki shi sa da aka tambaye nana aishatu akan ɗabi'un manzan Allah sai ta ce kana al alquran ɗabi'un manzan Allah qur'ani kai ka ce qur'ani ne ke tafiya bi ma'ana duk wani abin da qur'ani ya ce Ayi yi haka manzon Allah yake yi duk abin da qur'ani ya ce a bari haka manzon Allah yake yi to kenan ɗabi'unsa ga baki ɗaya ƙur'ani to haka ake so musulmi ya kasance malam ya ce fa za kathirun mimman ghalabat alaihim shiqwatuhum sai da yawa daga ciki wanda mimman ghalabat alaihim shiqwatuhum wanda halakarsu ta yi galaba a kansu sai suka fa na ba sai suka jefar da ƙur'ani suka ƙi yin aiki da shi to asalin wannan kalman da ya zo da kathirun mimman galabat alaihim shiqwatuhum kaga akwai alaihim ko to asalin bugun da ke cikin wannan littafin al'ibana an usuli diyana abinda ya zo a bugun nasa shine da Kafiru, mimman Galabat, shiqwatuhum babu alaihim a wani bugu ne aka zo da shi amma asalin bugun da shi'aibu abdulkadir arnaut suka tabbatar da ta hakikinsa wanda ya zo daga abu hassan al-ash'ari babu alaihim dinnan ƙari ne daga cikin wato masu bugun littafi saboda jerin maganar ya ƙara fitowa sai ce wastahwadha alaihim shaitanu eh, sunana نبي sallallahu صلى wa sallam وسلم وراء ظهورهم sai shedan ya sanya musu kyamata ya samu galaba a kansu ya sanya musu kyamatan sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai suka jefar da shi wara a zuhurihim bayansu suka ɗauki sunna suka jefar su ba ruwansa da sunna in yana wajen sana'a ne in ka ce mai Allah sai ce a'a kai ba aikin Allah na zuhi a nan ba E zai ce ma shi ba aikin Allah ya zo yi ba ya zo neman me kuɗi ne to wa ce ka nemi kuɗin shi ba <laughs> wa ce ka nemi kuɗin ba Allah ce wa fa idza qudiyatis salat ko fantashiru me fil ardi wabtagu min fadlillahi هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا Wa في مناكبها وكلوا Wa رزقه وإليه النشور الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله ne yace ku je ku nemi kuɗin in ka ce ba aikin Allah kake ba to waye baka lafiyar da ka zo aikin waye ce ka nemi kuɗin ai Allah ne amma sai ce ka neme shi ta halaliya to sai ya zama na cewa su komai in ta kawo mashi addini a ciki zai ce a kaka kawo mana addini a nan mu ba magana addini muke a nan ba zai ce ma shi ba maganan addini yake a nan ba maganar ra'ayi ne ko kuma magana harkar neman kuɗi to shaidan ne ya raya musu wannan ya samu galaba ya cusa musu wannan a zuciya ba abin da ya ƙi jini kamar ka ce mai maganar Allah shi babu Allah a a dictionarinsa kawai neman kuɗi inda riba zai zo shi kenan shi ba maganan Allah a ciki sai malam ya ce wa adilu ila aslafin lahum قلدوهم بدينهم ودانوا بدياناتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها sai malam ce wa adilu ila aslafihim sai suka karkata zuwa ga magabatansu a wani bugu na asali wanda abdulkadir Arnaud ya yi ta hakikinsa ba adilu ba ne sai ce wa manu suka karkata shi ya zo da kalman maimakon adilu sai ya zo da malu ila aslafihim isla ila aslafin lahum zuwa ga magabatansu kalladuhum sai suka yi koyi da su bidinihim a wajen addininsu wa duniya wadanu bidiyanatihim sai suka bautata wa Allah da addinin 'yan duniya sai suka bar abinda Allah da manzansa suka ce wa abdalu sunanin rasulillah sallallahu alaihi wasallam suka lalata sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka daina aiki da shi suka ce a su ba maganan sunna ake anan ba maganan neman kuɗi ne a harkar siyasarsu a harkar neman kudinsu a harkar kasuwancinsu a harkar ofis ɗinsu a harkar gidajensu babu maganan Allah a ciki duk mutum zai ce ma a ni wannan shine tsarin gidana ai a matsayinka na musulmi bai kamata a ce komai na tsarin gidanka ya zama kai ra'ayinka ba ne. sai dai me abinda ne Allah ya ce manzan Allah ya ce shine asalin musulmi sai suka samu galaba a kansu suka raya musu wa'ansu abubuwa zai ce a ni gidana nan kaza nake yi saboda haka kakka zo ka canza min tsarin gidana dole a matsayinka na musulmi ya zama tsarin da kake gudanar da gidanka abinda Allah ya ce manzo Allah ya ce sai ka samu jin daɗin rayuwa a duniya kuma a lahira a saka maka da aljanna sai malam ya ce wa rafaduha suka kibin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ruha suka yi inkari suka ki karbanta wa jahaduha suka yaƙe ta suka yi fada da sunna iftira'an minhum ala Allah suka ƙago ƙarya akan Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin imamu abu wato abu hasan al-ash'ari yace sun bata basa cikin waɗanda suka shirya suka bi tafarkin Allah ثم ذكر رحمه الله تعالى usulan min usulil mubtadi'a sai shi abu hasan al-ash'ari sai ya ambaci tushe daga cikin ginshikin yan bid'a wa ashara ila butlaniha kuma yi ishara zuwa ga aƙidar su gurɓatacciya ce sun maƙala sa'an nan ya ce sai mu tashi fa in ƙala ƙa'il Allah ina gani nan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu bayan sallah kenan ko sha Allah sai mu ɗaura a wannan gaba in Allah ya yadda fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik